السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin tara ga watan dulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin al-qayyim al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan bayyana mana matakan da ahmad dan hambali ya gina fatoyin shi a kansu wanda a haka ake son duk mutumin da zai yi malanta to ya zama ya ɗauki al'amarin malanta da taka tsantsan da bi sannu-sannu saboda al'amari ne na ilimi ilimi kuma amana ne kuna fahimtar wannan in Allah madaukin sarki maka baiwan ilimi to ya nufi ka da alkhairan duniya da lahira in ka so in ka so kuma to ya baka tikitin gidan wuta shi sa dole ne mutum ya taka tsantsan saboda magana ne kake a madadin Allah da annabi to kuma in kai daidai akwai sakamako mai kyau in ka sa son zuciya akwai mummunan sakamako na tafi shi sa Allah ya ce walau kawwala alaina ba'adal akawil aqawil la'akhazna minhu bil yamin da annabi zai kirkiri magana koyaya take danganta ma Allah ashe ko ba Allah ne ya faɗi ba kawai dai ya ga dama ne ya faɗa Allah ya ce za mu sa daman mu mu kama ka sannan mu karya kashin bayanka in ya kai ga an faɗi wa annabi wannan don Allah kai da Allah bai aiko ba ya kamata kai taka tsantsan kuna fahimtar wannan mun ji a maɗan hambali in zai fatawa yana fatawa da alkur'ani da hadisi kuma bai fifita maganan kowa akan maganan Allah da annabi idan bai da hadisi ko aya a hannu sai duba fatoyin sahabbai fatoyin da su ma ba su samu saɓani a tsakaninsu wajen fahimtar nassun ba abin da ke bi ma wannan shine da ya faɗi ra'ayin shi shine kiyasi to gara ya dubi wani hadisi wanda wannan hadisi mu a yanzu muna kallon shi hassan hassanul lageri amma a wajen su da ma'o suna ganin cewa wannan ma da ifi ne shi ne malam su ya rika magana da yarensu a nan domin mu fahimci menene karatun yake tafa da shi ma'anan wannan abin da za mu karanta a yau shi ne da dai ya faɗi ra'ayin shi gare ɗauki wani hadisin da a wajen shi ba zai iya kafa hujja da shi ba in akwai lafiyayi wanda da hadisi sahihi da hadisi sahihun lagairihi da hadisi hasanul lazatihi da hadisi hasanul lagairihi duk waɗannan sun inganta yi to a zojensu kawai suna aiki da hadisi ne sahihul lizatihi kun bayyance wannan da kyau ko duk wani hadisi wanda yake da dan tangarda da sai an mai kanikanci ko ɗauko shi ma ba sa yi su Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ɗauko magana da yake cewa faqaddama abu hanifa hadith al-qahqahati fi salah malamin ya kawo mana ba wai ahmad dan hambali ne kadai yake taka tsantsan wajen faɗin ra'ayin shi akan abin da ya shafa tawa bai ce duk malaman nan na fiqihu haka suke yake sun san waye Allah kun gano wannan da kyau ko ya gabatar da hadisin qaha qaha wanda mun yi bayanin shi jiya ko fi salati ala mahadar qiyas da dai kiyasi gare dauko wancan wa ajma ahalul hadisi ala da'afihi wanda duk malaman hadisi sun hada kan raunin wannan ruwayar وقدم bi الوضوء بنبيذ بنبيذ التمر على القياس sai gabatar da hadisin da ke bayani akan in mutum ya rasa ruwa amma ga wani ruwa da dabino ya shiga cikin shi ya zama kaman juice. ba ruwan da za ka yi a lola ya ce to dai ba da fatawa da ra'ayin shi to gare dogar da wancan magana cewa a iya alola da wancan ruwan a bisa lalura wa aktharu ahlul hadisi yadda yudhifuhu mafi yawancin malaman hadisi na raunata wannan hadisin kuma wa qaddama haditha aktharul haidi asharatu ayyam ya gabatar da fatawa akan hadisin da ke cewa aktharul haid mafi yawan kwanukan jinin al'ada asharatu ayyamin kwana goma ne wa huwa bitti fakihim ala mahadil ya yace malamai sun haɗa kan cewa wannan hadisi da ya keɓance haila kwana goma hadisi ne bai inganta ba amma ya ce gare ya fatawa da shi da ya kiyasi fa innal ladhi tarahu fil yawmi الثالث ashara مساو fil haddi wal wasifati was lidamil ashir yace amma abinda mace ke gani a yini na sha uku misali a ce ta kwana goma hailinta bai tsaya ba ya wuce sha ɗaya sha biyu sha uku to jinin ta ganshi a waɗannan ƙarin kuma kalan shi da siffan shi da komi daidai yake da jini na rana na goman nan to shi ma za ta gina shi akan cewa al'adanta ne to hadisin da ya zo da wannan da ifi wa qaddama hadis haka ya gabatar da hadisin cewa la mahara qallu min asharti darahim ba a ba da sadaki ƙasa da darhami goma wa ajma'u ala dha'afi duk da yake malamai sun hada kan mai rauni ne bal butulanihi kai batulun la asla ala mahadul qiyas da dai qiyasin sadaki to ya jingina da wancan fa inna badal sadaqi mu'awadatun fi muqabalati bazlil budu'i saboda ai ba da dukiya wajen sadaki kamar sanya ne mace ka ba ta dan kai ta yadda ka sadu da ita kama tara da ya alaihi kama tara da ya alaihi jaza kalilan kana au kafira abinda suka zauna suka yarjejeniya ta yadda ya yadda wannan abin kaɗan ne ko mai yawa wannan kenan ya zama sadaki ya zama aure jama'a muna fahimtar wannan abin da nake son ku gane mali ya ɗan kawo mana waɗannan abubuwan ne don ya bayyana mana su magabata na kwarai wallahi da zai suna surute irin surutun da wawayen ustazan nan suke suna ƙarere ba sun me suke yi ba gara ya ɗauko magana mai ɗan tushe amma ba ta tabbata bai dogara da ita ma an je lahira wanda ya ambace ta shi ta juwo ta matse mashi can kuna fahimtar wannan da kyau ko amma da su bude baki kawai su kama surutu kaza haram kaza halal kaza ya mm. hankali da wannan wallahi Allah ya sauwaka wa qaddama shafi'i khabar Harimu sayyid wajjin haka al-imam shafi ya gabatar da haramun ne farautan wata dabba ne fitinanniya kamar mage take ma'a za'afihi ta da cewa ruwayan da ya zo da haka da ifi ne alal kiyas ya ce da dai kiyasi gara ya gabatar da wannan wa qaddama khabar jawaz salati bi makka fi waqtin nahyi akwai hadisin da ya hana yin sallan nafila a makka a ka'aba a waɗannan lokuta da aka hana yin sallan nafila lokacin bullowar rana da faɗuwanta da wanta tsaka da an hana sallah wannan lokacin akwai hadisin da ya hana wannan to amma akwai hadisin da ya zo sai ya ce ha'a garin maka to shi wanda ya ce ha'a garin maka da ifi to amma shafi sai gabatar da yin fatawa da shi ma a da'afihi ta da cewa yana da rauni wa mukhalafatihi li qiyas ghairiha min al bilad kuma ya saba ma kiyasin da aka yi garin makka da sauran garuruwa amma still dai ya ɗauki wancan bai faɗin ra'ayin shi wa qaddama fi ahadi qawlayhi hadith man qa'a aw ra'afa falyatawadda a wasu daga cikin fatoyin shafi'i ya gabatar da hadisin da ke cewa duk wanda ya amai ko ya haɓo to ya je wanke wal yabni ala salatihi ya je gini akan sallan shi alal kiyas da dai kiyasi gare jingina da wannan ma fil khabari wa irsalihi tare da cewa wannan hadisi mursali ne za mu zo mu same shi a cikin bulogul maram kun gano wannan da kyau ko wa amma malik amma shi ma malik fa innahu yuqaddimu al hadith al mursal yana gabatar da hadisi mursali wal munqati da munqati wa ballagat hadisin zaka ji ya ce wa balagani wa qala sahabi da zancen sahabi alal a kan kiyasi da dai ya kiyasi da ra'ayin shi to gare jingina da fatawan wani ya shiru ina fata mun gano wannan da kyau dan Allah jin da mutanen ke taka tsantsan wajen malanta kalli yanzu yanda mutanen ke gayyato ma malanta su kuma kowa ya kusa wace shi malami ne kuma malantan dama za a karantar da mutane gaskiya ne wallahi al'adim kun ga waɗannan mutanen na rantse da Allah da ya saukar da alkur'ani kashi casa'in na abin da suke gaya mutane ƙarya ne mun gano wannan da kyau ko wallahi ƙarya ne la tahillu riwayata anhu Allah ya kiyaye malici al-khamis al-qiyasu na biyar daga cikin manhajin Ahmad yakan yi kiyasi in ta ƙuri shine saboda lalura fa in lam yakun inda imami ahmad fil mas'alati nassun idan matsala ta taso sai zama ahmad dan hambali bai da nassin alkur'ani ko hadisi wala qaulus sahaba kuma bai da zancen wani sahabi aw wahidin minhum ko fatawan wani daga cikin sahabbai wala atharun mursalun kuma babu wani hadisi mursali au da ifin ko da ifi adala ilal asilal khamis to sai koma asali na biyar jama'a mun yi bayani a baya in aka ci hadisi da ifi fa ya ce ba munkari ba ba mataruki ba ba wani wanda yake da rauni ba kawai yana magana akan mursali sai kuma hasanun ligairihi kuna fahimtar wannan da kyau ko shine suke ce ma da ifi kawai ko da ma abin da suke faɗi kenan ba ruwansu da wani mutaba ko wani mushahada ko wani kaza mun tattauna wannan karatun da ya gabata to in babu to sai koma ma asali na biyar wa huwal qiyas shine qiyas Fasta lid-darura shi ma yana yin qiyas ne da lalo saboda lalura wa qad qala fi kitabil khallal sa'altu shafi'iyya an al-qiyas saboda ahmad dan hanbali dalibin shafi'i ne ya ce na tambayi shafi'i dangane da ƙiyasi faƙala sai ya ce inna ma ya saru ilaihi inda darura ya ce sai in ta ƙuri ne ta ƙut shi ne ake zuwa a kiyasi in kun bayanci kiyasi da fatawa da ijita hadi duk da tafiyansu ɗaya ba ba a da buƙatar illa inda adamin nas amma inda nasi ba su da wani amfani a yi mali ce auma haza ma'anahu fa hazihil usulul khams ko abin da ya kama da ma'anan wannan zancen shafi ya gaya mai shine usulun shi na biyar min Fata fatawihi daga cikin hanyoyin da Ahmad dan hambali yake fatawa wa alaiha madaruha kan waɗannan abubuwa ne gaba ɗaya fatoyin shi suke kaiwa da komowa wa qad yatawaqqafu fil fatwa so da dama a maɗan hambali za a zo a yi mai tambaya ya ja baki ya shiru bai ba da ansa ba malai ce da ta'arudul adillati indahu saboda dalilin sun mai karo amma yanzu fa mutum ne dan in ka ce wannan malami ma kamar ka ci mutuncin annabi mutum ne za ka ɓata mashi riya ne muka ba shi wannan sai ka hana shi sai ka ba shi dalilin fiye wata in ya tashi je fatawa sai ya tsine ma hadisan manzan Allah waye ya baka haushi ina fatan mun gano wannan da kyau ba ka mutanen suke ba Khalid Tu'raf wai saba ma wani da aka sani wai dan a san ka ina fatan mun gano wannan da kyau kuma a wannan lokaci ma da malanta ke cike da hadari wa lokacin ne mutum yake gogoriyanta ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda yake sha'awar malanta ya zo mu kai shi gabas sai ake bukatar malamai inda gaske malantar ne mu tai gabar Allah shi ne da mu malam yake cewa au likhtilafi sahabatu fiha ko kuma an samu sahabbai sun yi sabani akan matsala. to bai karkata kan ko ɗaya ba to ba zai bada fatawan ba au li adami tila'ihi fiha ala asarin ko kuma duk binciken shi bai gano mai wani asari ba au ƙaulin ahadin mina sahaba ko bai samu fatawan wanda daga cikin sahabbai ba wa tabi'ina ko fatawan wani tabi'i wa kana shadidal karaha wal man'i lil iftahi Ahmad dan Hanbal na daga cikin malamai masu tsananin kyaman ba da fatawa bi mas'alatin laysa fiha atharun an salafin mun gano wannan da kyau ko in dai bai da wani asari ingantacce an salafi daga magabata na kwarai yana taka tsantsan wajen fatawa kama kala li ba'da ashabihi kama yadda ya ce ma wanda daga cikin almajiran shi ka an ta takallama fi mas'alati wallahi ka shedinka daga kutsa kanka cikin mas'ala laysa laka fiha imamun wanda baka da magabaci a kanta ina fata mun gano wannan da kyau ka shedinka yanzu ka kira ɗalibin ka ga mai wannan sai je yana cewa wai kana mai hasada ne ba ka san wai zama malami na fatan mun gano wannan da kyau wai wanda ka shayar da shi yana kidahumin shi kamar da shi mutum ko shi ne zai ce kana mai hasada sai kasa gane hanyar jirgi daban na mota daban hasada mai za ka yi mashi ina fatan mun gano wannan da kyau me yake da shi za ka yi mai hasada in ya kasa wannan ne yana sallaba wanda ka koma gefe ka kasa za a yi watsi da shi a koma inda kake amma zai ce kana mai hasada Allah shi kyauta Mala ya ce wa sau yusawwigu istiftahi fuka ha'il hadisi wa ashabi Malik Imam Ahmad dan hambali yakan ɗibo fatoyi na malaman fikihun hadisi da almajiran maluku ya bayar in ka ce algawa ta malam me fatawan kaza yana da aya faɗi yana da hadisi ya faɗi inda zancen sahabi ya faɗi in babu sai ya ce tabi'ai da tabi'u tabi'i na abin da suka faɗi in babu kuma sai ya shiru wa yadullu alaihim kuma sai ya nuni zuwa gare su cewa su suka yi ba ya dauko ba ya boye ba ina ba ta mun gano wa kokari kowa yake ya boye malamin shi wai shi so yake a gan shi kawai ya tsoro kamar daga sama ya faɗo wa na min istifta'i man da alal hadis ya ce haramun ne mutum ya ba da fatawa in ya zama yana kau da kai akan hadisi hadisi ya faɗi kaza sai kuma shi ya koma ya faɗi wani magana saɓanin hadisi to haramun ne ka je wajen irin wannan malami ka neme shi ya baka fatawa wala yabni mazhabuhu alaihi kuma mutumin da bai gina mazhabin shi akan hadisi haramun ne ka je wajen shi karatu ko neman fatawa wala yusawwigul amala bi fatawahu bi fata bi fatawahu kuma bi halatta a je aiki da fatawar irin wannan mutumin da bai fifita hadisi akan komi ba qala ibn hani ibn hani yace sa'altu aba abdullah an alladhi ja'a fil hadis ci na tambayi baban abdullah dangane da matsalan ta zo cikin hadisi cewa a ajra'ukum alal futiya a ajra'ukum alal nar wanda ya fi ku karfin hali ba da fatawa wanda ya fi ku karfin halin shiga wuta wa a garin da gaga wa ko mutumin da zai ma mala ya raddi ni ba maki wannan iskancin ma nake mun gano wannan da kyau ko irin su ne waɗannan na fatan mun gani Allah ya sa mu dace ko da yake wani shehi ya bada labari ya ce zaki ne yake kwanci sai 'yan yaran mutane suka zo bayan gari suka ga ga dabba mai kama da akuyan gidansu da gashi a kewaye da kirjin shi suka kama suna shafa har suna buɗe hanci suna sa hannu a bakin shi sai matan zaki ta ce ranka ya dade yaran nan ba su da kunya ka kwaba musu sai ce rabu da su ba su sanni ba ne da sun sanni ba su matso kusa da ni ba can iyayensu na cikin gari suka duba yara ko ina ba su gansu ba sun leko bayan gari ya suka hango su suna sukutun doki a bayan zaki da suka yi arba da zaki sai suka sheka a kuje sai zaki ya kalli matan shi ce to kin ga waɗanda suka sanna nan <laughs> an gano nan da kyau to ko matsowa kusa da ni waɗannan ba za su yi amma waɗannan da ba su san ba sun kawo kansu bakin rijiya suna wasa ba sun me suke ina ba ta mun gano wannan da kyau to kis alaha za ta kun allama shi ne yake cewa ala abu abdullah rahimahullah yufti bi malam yasma shi ne wanda yake ba da fatawa ga abin da bai ji ba mun gano wannan da kyau sai ka ji zindiki makaryaci wai ya bude baki ya ce wai yayi tafiya da malami an je waje an tattauna kaza abin da lillahi allazi la ilaha illa ƙarya yake dan ya cimma manufa kun gano wannan da kyau ko malam yasma qala ce wasu altuhu amman afta bi futiya ya iya fiha yace to me kike gani game da wanda ya bada fatawa ga fatawan ta gagare shi ta fi karfin shi ya ɗauka mas'alatul lati ta'ammad bi halbalwa fata wanda malamai sai sun shekara goma suna bincike a kanta shi yanzu kawai zai tattake ta kala ce fa ismuha alaman aftahu yace zunubin na kawai wanda ya tambaye shi kai ka san wannan abaca da ya iya kaje kana mai tambayin da ake manyan malamai yace zunubin zunubin batan da zai batar da kai yana kanka qultu ala ayyi wajhin yufti kamar ya kamata mutum an mai tambaya ba da fatawa hatta ya alama mafi ya har ya san yaya harkan take kubuta ba tare da matsala ba qala ce yufti bil bahar in zai fatawa ya je bincike laye ya dare aish asluha dan ya gano me asalinta shin abin da zai faɗi na annabi ne in ba na annabi ne shi amma tambaya ka je ke bincike ka tabbatar kowane gefe ka taɓo. ƙala abu daura fi masailihi abu da ya faɗi a cikin masayar ɗin shi ya ce ma uhusinu ma samitu ahmad su ila an kathirin mimma fi ikhtilafun fil ilmi ya ce ban taɓa jin an tambayi ahmad ɗan hambali ba akan matsalan da malamai suke saɓani a kanta kun gano wannan da kyau ku face ya ce la'adari ci ban sani ba ƙalo same tuhu ya ƙulu na jin shi yana cewa ma ra'aytu mithla ibn uyayna fil fatwa ahsana futiya minhu yace ka ni ban taba jin wanda ya kai a ibn uyayna in an mai fatawa iya bada ansa ba kana ahwanu alaihi an yaqula la adari yace amma kuma nan da nan an tambaye shi ban sani bai zauna lafiya ba matsala da ta zo ko kaji malamai sun sa wannan sun ce eh wannan sun ce a an tambaye ka ce baka sani ba ka rabu da su sai ka san dalilin me eh ko a in baka sani ba shiru in ba haka ba ko kai ne zaka shiga wahala dan wasu giwaye biyu ne ke fada fage kai da ka shigo ko take ka za su domin kila wancan giwon ya ɗauki kanshi malami ne da ɗalibai irinka shi ma wannan giwon yana da malami ne shi ma da ɗalibai irinka in ka sa wannan takalmin kashi ga koto ciyawa za ka zama take ka za su ya kawo ka ce baka sani ba Waƙala abdullahi Buna ahmad fi masaili abdullahi ɗan gidan al ahmad ya fada cikin littafin masail ɗin shi ce ta abi ya Na naji babana yana cewa ƙala abdurrahman Buna mahadi abdurrahman dan mahadi ce sa'ala rajulun min ahalal garb wani mutumin yamma ne mutumin ƙasar misir ne ya zo wajen malik bin anas ya tambaye shi an a kan wata matsala ta dame shi na addini faƙala maluku ya ce la'adar ya ce ban sani ba faƙala ya ce ya aba abdullah ce ya kai baban abdullahi ta ƙulu la'adari kake faɗin la'adari ƙalan na'am ya ce na faɗa ɗin fa'ablik man wara aka an ni la'adari ka je garinku ka tara mutanen gari kaf ka ce sa'altu malik na tambayi malik faƙala malikun la'adari maluku ya ce bai sani ba sai mi kun gano wannan da kyau ko da maluku ya Allah ko annabi ƙarya fa me fi sauƙi gare shi ya ce bai sani ba amma ga mutum duk wani duniya yana da ansanta duk rigiman duniya zai iya shiga an tambaye shi ce su ne na bara su ne na bana su ne na waƙala abdullah kuntu asma'u abi kathiran yus'alu anil masail yace nakan ji ana yawan mababana tambaya fa la adari sai ce wallahi ni ban sani ba waye kifu kuma sai tsaya nan iza kana mas'alatun fiha ikhtilaf in har matsala an yi sabani a kanta Allah baya shiga wa kathiran ma kana yaqulu so da dama ma an kawo kai mai tambaya sai ce salgairi sai ka tambaye wani na fa in qila lahu man nas'alu an tambaye shi wa zan tambaya qala sai ce salul ulama je ka tambaye malamai ahmad dan hanbali ba amma yanzu wani malami islamiya kidahumi sai zo ya sa kanshi a cikin rigiman da sai irin su albani ne ke iya shiga cikin kanta ina fatan mun gano nan da kyau Shi ne malai a wani kasar nashi yake cewa ai zai ga sun ɗanyi ɗan dan rukuni haka ya ce ga malamai can suna ya ce kamata a kamo su a hada su da yan sanda su sa masu gajeren wando su jefa kafirai a sel ina fatan mun gano wannan da kyau ban san me suke yi ba Kallon malamin irin Ahmad dan hambali wanda musnadin shi sanda ya rubuta shi hadisi miliyan ɗaya ne a ciki kuma ya haddace shi kaf da ka Ahmad dan hambali yana taka tsantsan irin wannan amma kai duk tambayin da aka yi maka a gidanku kana da ansanta duk rigiman da malamai suke ciki kana da inda kake goyon baya kai hankali a madadin wutanka ko aljannanka na fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sauwaka mahala yake cewa wala ya kadu yusammi rajulan bi ainihi ko kiran wani malami da tsoron irin da ba bai ci bai a je tambayi malam wani bai yi sam baya yi irin wannan ne ya sa fa in aka zo mana tambaya alagata malam malam wani ya ce sai ce ban sani ba ani ba alkali ne. dole kai ta ka tsantsan in ka biya mutane wala sai sun kai ka sun baro ka ana ce kai wani karatu wai wai shi wani karatu kamar ruwa duk wanda aka je kaya katu kamar ruwa san da ya ji to wannan ya nuna cewa kai ba malami ba ne ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wasan mi itu abi ya kulu Allah ya ce ya ji baban shi yana cewa kana bin uyaina la yufti fi talaq ibn uyaina bai ba da fatawa akan saki wa ya yana cewa man yuhsinu haza yanzu wane ne ma ya iya saki in ga ka tambaye shi ga laifuffuka amma kai ka gaji kana son kai saki to bai taɓa baka ansa shawara yi ko kar yi ba domin ka'ida yana ganin ai ba ma wani wanda ya iya saki a musulunci kwata-kwata da ya kai ya saki sannan waye zai karfin halin ma faɗin wannan maganin tukuna sau da bin matakin saki a shari'a ko jama'a wallahi al'amari ne wanda kai inna lillahi wa inna ilaihi raju. wallahi sai an yi da gasken gaske in ba ba kowa zai iya ba So da matakan da ka'idojin da hanyoyin da ake bi Allah ba na wasa ba ne amma yanzu kawai zai gamata ya faɗi magana da yake faɗi ka ga dama faɗi magana kawai a yi dariya a yi shewa a buga ƙafa an ji daɗi <laughs> Allah kenan annabi ma baiwar Allah ta ta ce mijinta ya mata kaza amma annabi ya ce wallahi bai sani ba ta ce baka sani ba bayan ba mu da wani irin kai ce bai sani ba ne nan da nan sai ga Allah ya saukar da aya aiko laqad sami Allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah shi sa matsala ne sai mutane sun yi taka tsantsan taka tsantsan da gaske la in ba ka ba sai imaninsu Allah ya kiyaye za mu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum